Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan la'asariyar 26 ga watan Fabrairun shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar niger ko ana iya jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lol da niya a kuma su kuma za a ji mu a tashar alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu ne a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanku da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Aliyu Mustapha sakwato za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin da farko ga kanun labarai. To, Baba barka da wannan lokaci da kai da masu mu yanzu haka shugabannin Amurka da Koriya ta Arewa duk sun isa Hanoi domin taron na biyu da za su yi. sannan kungiyar kasashen da ake kira lima group sun ce in wani abu ya samu jigon yan adawa venezuela shugaban kasar mai ci yanzu za su kama da laifin ba da bayan haka prime minister harkokin wajen kasar iran ya murabus. To kadon labaran kenan bayan ko kun gama jin labarai za mu kawo tattaunawa da muka yi da abokiyar aikinmu alheri Grace Abdu wadda a halin yanzu take dakin tattara bayanai ko kuma sakamakon zaɓe da shugaban ƙasa kenan a ɗakin taro na ƙasa da ƙasa a birnin tarayyar Najeriya Abuja. bayan haka kuma za mu kawo rahoto da ke nuna an samu rikici a jam'iyyar apc a jihar adamawa biyo bayan faduwar da jam'iyyar ta yi a can jihar shugaban wato shugaban jam'iyyar adawa ta pdp kuwa yana ci gaba da lashe wato zaɓuka da aka yi a jihohin kudancin najeriya muna da rahoto akan haka a jamhuriyar kamar kuma an sake samun taɓarɓarewar tsaro a yankin 'yan awarin ƙasar idan lokaci ya bamu dama akwai wasu rahotanni kuma da za mu kawo muku amma yanzu sai mun fara da yin cikakkun labaran duniya. To jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC. Yanzu haka shugaban Amurka wato Donald Trump ya je ya sami shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong a birnin Hanoi inda su biyun suke shirin fara taron su na biyu kan hanyar da za a bi a sha ta tsari wanda zai raba ita Koriya ta Arewa din da shirin ta na makaman nukiliya. shi shugaban koriya ta arewa din ne ya fara isa a can hannuwa din kuma inda ya samu gagarumin tarbo lokacin da jirgin sa na kasa wanda albaru sai ba sa ya huda shi ya isa wata tashar jiragen kasa ta kan iyakar vietnam din da kuma china daga nan ne kim din da 'yan rakiyarsa suka shiga motoci suka yi tafiyar sa'o'i har biyu zuwa masaukinsa da ke can birnin hanoi inda kuma bayan hutawar wasu 'yan sa'o'i ya je ziyarci ofishin jakadancin kasarsa da ke vietnam dazu-dazu ne shi kuma shugaban amurka dan donald trump ya isa can hanoi ta jirgin sama to amma kafin ya bar nan birnin washington din shugaba trump ya bayyana fatar cewa shi da shugaban da koriya ta arewa za su cimma takamammiyar matsaya akan yadda za a yi a raba koriya din da makamanta ne nukiliya a cikin watan yuni na shekarar da ta gabata ne dai trump da kim suka yi haduwar su ta farko a singapore wanda bayan wannan haduwar ne trump ya dawo yana faɗar cewa ai yanzu ba sauran wata barazanar nukiliya daga koriya ta arewa Ƙungiyar rukunin ƙasashen nan da ake kira Lima Group ta ce tana da wani cikakken bayani da ya zo mata mai ƙarfi da nagarta da ke nuna cewa rayuwar jigon 'yan adawa ƙasar Venezuela Juan Guaido tana cikin hatsari sosai. Ha kuma a cikin sanarwar da suka bada a taron da suka yi jiya a birnin Bogota, shugabannin diplomasiya na ƙasashen guda goma sun ce ba wanda za su ɗora laifi idan wani abu ya samu jigon 'yan adawar ko iyalinsa kamar shugaban Venezuela ɗin yanzu wato Nicolas Maduro. ita dai wannan kungiyar ta lima group kungiya ce da ta kunshi jimillar kasashe goma sha hudu da suka hada da argentina da brazil da canada da chile da colombia da honduras kuma sun kula wannan kawancin nasu ne da zammar neman mafita daga rikicin siyasa daidai baibaye ita kasar ta venezuela ministan harkokin wajen colombia carlos holmes ya jaddada cewa a shirye kasashen suke su dauki abin da ya kira dukkan matakan shari'a da na siyasa wanda suka dace akan gwamnatin ta venezuela idan dai har wani mummuna abu ya samu shi waido din ko matarsa ko wani daga cikin gidansa shi dai waido wanda shine kakakin majalisar dokokin kasar ta venezuela ya yi amfani da karfin ikon kujerarsa ne wajen amfani da kundin tsarin mulkin da kaddamar da mulkin shugaba maduro ke yi a matsayin haramtaccen mulki har ma shi waido din da kansa ya aiwatar da kansa a matsayin sabon shugaban kasar ta venezuela sai iran inda ministan harkokin wajen wannan kasa muhammad javad zarif mutumin da shine babban jigon shimfiɗa ya jeje ne da manyan kasashen duniya suka shata kan batun shirin iran na kera makamin nukiliya ya ce ya yi murabus daga kujerarsa ta minista yana mai cewa yana matukan nadama na cewa ba zai iya ci gaba da rike wannan mukamin ba shi dai zare wato bai ba da dalilan yin murabus din nan ba sannan har zuwa yanzu ba a ji wani martanin da ya fito daga bakin shugaban iran din ba hassan ruhani amma duk da haka sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi wani kalami akan su na twitter yana cewa sun sa ido su gani idan wannan murabasin na zarif zai zauna to muna baku labaran duniya daga sashen wasu murar amurka ne a washington To a yau talata ne ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta ɗauki matakin haramta matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na cewa Amurka tana cikin wani mawacin hali da ya ta kafa dokar ta ɓaci dangane da abin da ke faruwa can kan iyakarta ta kudancin ƙasar. Galibi ne wakilan 'yan jam'iyyar Democrats ne suke son su ɗauki wannan matakin na nuna cewa abin da Trump yake yi ya taka kundin tsarin mulkin amurka wanda ya rarraba aiki tsakanin gwamnati da majalisun dokoki kuma ce a majalisar dokoki ce ma take da hakkin ta shata yadda za a kasafta da kuma kashe kudaden kasa da yake 'yan jam'iyyar democrats ne suke rike da majalisar wakilai a yanzu a nan amurka an tabbatar da cewa wannan matakin zai samu amincewa ba da wata matsala ba haka kuma ko a majalisar dattawa inda 'yan jam'iyyar republican suke da rinjaye da yawansu sun nuna alamar cewa za su biyo wato za su goyi matakin da su 'yan democrats din suke shirin su dauka sai dai da haka ana sa ido a ga yadda za ta kaya har su aika wannan batu zuwa kan teburin shi shugaba trump wanda shi kuma ta ya sha alwashin cewa batun nan yana sauka gabansa zai amfani da karfin kujerarsa ta shugabanci ya yi masa kaca-kaca. daga karshe indiya ta ce ta kai wani farmaki da sanyin asuba da jiragen samanta na yaki a cikin ƙasar pakistan a kan sansanin ƙungiyar 'yan kishin islaman nan da ake kira jayish muhammad wacce ta ce ita ce ta kai wani mummunan hari na ƙunar bakin wake na ta'addanci da ya hallaka sojojin indiya arba'in a yankin kashmir bangaren indiya makonni biyu da suka wuce ana sa ran cewa wannan farmakin da indiya ta kai wanda ta ce ya halaka mayakan 'yan ta'addan da yawa zai iya kara janyo zaman ɗarɗar a tsakaninta da pakistan ƙasashe biyu wanda kowacensu suka mallaki makaman nukiliya kuma wanda suka yi shekaru aru-aru suna zama abokan adawan junansu. Be da labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to ba da a yanzu wato hukumar zaɓe mai zaman kanta a najeriya ta inec tana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa wadda aka gudanar a ranar asabar a birnin abuja to amma kafin mu je zauren taron mu tattauna da ainihin wato abokiyar mu alheri grace abdu bari mu je jamhuriyar kamaru inda rahotanni suka nuna an samu matsalar tsaro ko kuma an fara samun taɓarɓarewar tsaro a yankin wato 'yan awarin ingilishi na ƙasar ga muhammad awal garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto har yanzu a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru bata canza zani ba musamman ma kan matsalin tsaro 'yan bangaren da ba sa gudanar da ayyukansu ko saye da sayarwa kuma zuwa guraben ibadunsu a duk ranar litinin wannan ne ya sa na yi hira da alhaji mutari wani mai fada aji a birnin baminda yadda dai baminda yake haka yake ba abin da yake son zuwa in ya iya kai ko kowace rana sabon salo na fitowa in yau an taba yara ta waje kasa gobe kuma za ka ci wani abu kaza ya faru ta can ko ana kona gidaje ko wani abu saboda haka ba abin da ya sani in dai matuka shugaban kasa da yi abin da ake bukatar shi ba abu ba ma samun sani sai dai tsanani eh kamar yau da yake talata ne kaso ranar litinin ne ake rufoje da yake talata na kowane na yanzu ma wajen aiki ne a ranar talata har zuwa lahadi mutane na na suna aiki sai ranar litinin ne kawai wancan lokacin da suka fara kwana goma ya riga wuce wato akwai lokacin da su suke ce kwana goma za a yi ko kwana uku ko kwana biyu za a yi amma a yanzu idan ba su ce kuma mun san kwana ɗaya da ya shiga ne ranar litinin ne kawai sosai ma kuwa yana kakunci mana da wahala akwai wanda kowane yini ke samun abin da zai ci abin da zai sha abin da zai tufatar da kai to an hana shi aiki na yini guda wahala ne kaga kuma yanzu kamar masu ma'aikatan gwamnati ana bukatan su je ofishin su je su yi aiki babu motoci wanda su za su kai su ko taksi ko wani abu kaga shi ma wani wahala ne hakan nan kuma yan kasuwa abinci bai sai fito daga wani kauye zo wani kauye bai zo cikin birni ba duk hanya an barbata to saboda haka zan kaga wannan muskila ne babba muskila ne babba maganar makarantu na addini babu laifi a kan wannan yara na makarantu da yake zangon musulmai yawanci musulmai sun fi yawa wajen kuma abubuwa ana karantar da yara ko a cikin masallatai ma ana karatun alkur'ani da sauransu to amma kamar makaranta na boko wa'in su ne suke zuwa yawanci makarantan gwamnati yawanci makarantan gwamnati in kana jin sautin da yake bana yaran makaranta yaran makaranta ne na lise bilen a nan ba nan da to amma in ka tafi makarantu na mutane ijiya hakan nan za ka tarar ba yara hakan nan aini saboda tsoro kuma a nan mun saba yara na zuwa makaranta da tenu da uniform su amma a yanzu da saboda wannan abu yara kowane irin kaya suke saka suke zuwa babu wani uniform babu kuma wani tilastawa haka da ake tankwasar da yara da in dai ba lokacin da aka saka takunkumi na wa'yansu kwanaki ba za ka ga suna zuwa amma in dai an saka takunkumi su kam suna iba daga ibadan su yanzu kamar wancan kwana goma da aka bayar yawanci ranar lahadi ba su tafi coci ba ba su yi abin na ibadan su a coci ba kamar da suka saba amma kaga mu musulmi samu wannan damuwa hakan nan sosai ba amma waɗanda suke daga nesa ba dama su zo cikin zangon hausa ko Na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin jami'an tsaron ko waɗansu makaraban gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru amma abin ya faskara Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To madalla a gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma kamar yadda muka riga muka gaya muku tun farko wato shugaban jam'iyyar adawa na wato pdp kenan abubakar atiku dai yana ci gaba da lashe ƙuri'u da aka kada a kudancin najeriya to yanzu kuma bari mu ji wato wakilinmu okoroigwe alphonsus daga yankin kudancin najeriya to ina jin okoro kuma ba mu samu wannan abin ba mu same shi ba a don haka za mu yi kokari mu gani ko za mu samu wato grace mu kawo tattaunawan da eh, ya kamata mu yi don saboda masu saurare su san irin wainar da ake toyawa a zauren taro na wato ƙasa da ƙasa kenan ko shakka babu yanzu dai an wuce adadi wato ko kuma rabin adadi na jihohin najeriya wadda hukumar zaɓe ta riga ta yi goma da ajiya kafin ta tashi aiki ajiya to sai yau kuma ta samu ta yi kamar guda shida da sauransu don haka yanzu dai an samu adadi mai yawan gaske wanda yake mutane ko kuma masu tattara alƙaluma za su iya su duba su yi hasashen abin da ake ko kuma abin da zai faru nan gaba amma yanzu dai muna iya bakin kokarin mu dai mu tabbatar da cewa za mu kawo mu tabbatar da cewa za mu kawo muku irin abubuwa da ya kamata wato masu saurare su ji don haka a ci gaba da kasancewa da mu insha Allah muna iya bakin kokarin mu mu gyaggyara ko kuma mu sassaita ainihin na'ura mu iya kawo muku duk abubuwan nan da muka shirya za mu kawo muku don haka sai ku yi kokari ku ci gaba da sauraren mu sannan kada a sha'afa ana iya a same mu a shafukanmu na sada zumunta wato kama daga facebook da twitter da yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com don haka sai a ci gaba da sauraren mu don saboda mu iya mu kawo muku don abin da ya kamata a ji. wato a jiya ainihin hukumar zaben najeriya da ta iya bakin kokarinta ta yi sama da goma kafin ta tashi aiki yau kuma allah da ikonsa tana nan tana ciki gaba da mm, wato kawo muna irin abubuwan da ya kamata mu kuma insha Allah za mu iya bakin kokarinmu mu kawo muku. Dalla wato yayin da ake saurare ko kuma ake jira a ji sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa za mu ɗauki kira daga kuma sauraro ku nuna muna yadda kuke jiran wannan sakamakon zaɓen da farko mun samu kira daga yobe wane ne a yobe salamu alaikum amma salam kuna magana da usain dan gwata wani daga jihar yobe to muna saurin kamar usain abin da yake bukata ana kira da hukumar zaɓe da ta tsarin zaka domin gudanar da yin zaɓe abin da aka san mu talaka muka zaɓa saboda samun aka san haka gaskiya ya kawo rikicin bayan zaɓe. amma me ya faru ne inda kuke ne da kuke da damuwa. a gaskiya muna mun gudanar da zaɓe mu namun lafiya wallahi. so amma eh, akwai dalilin da yasa kake da damuwar cewa ya kamata hukumar zaɓe ta ɗauki wannan mataki da kake magana kai? Eh saboda tana jan kafa na wajen tana jan kafa na wajen karɓar sakamakon. Eh to amma ka san dole su tsaya su ajiye hankali su yi abin a natsa don kar a eh. samu gardama daga baya ko? Eh gaskiya na hina mafi kira da hakan ai eh, saboda ta mai da hankali sosai wajen gaskiya wajen yadda ya kamata ta gudanar da karɓar sakamakon. To madalla to mun gode bari mu je Adamawa yake magana daga Adamawa ne. Madalla hello waye daga adama an ce akwai daga adama ko hello to uh, wanda ya kira daga adama uh, watakila ko ya samu matsala ne ko kuma uh, wani abu ya faru amma dai layin ya tsinke to tun adama ba ta yi ba bari mu je kaduna salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kuna magana da uzairi my heart bakon jisa minaka jihar kaduna najeriya to malam ba barka da wani ya kake a kaduna Alhaji Akalla dai. Usaini Malam Usaini. To Malam Usaini muke faruwa a Kaduna. Eh, Hello? Allah kun kan yasa ba farko yana yaba mu wannan zaɓe da aka yi cikin lafiya cikin kwanciyar hankali. Hmm. Fatan mu dai anan shine muna fata ita hukumar zaɓe ta tsaya ta faɗa ta yin zaɓe mai kyau yadda al'umma kowa zai yi haƙuri duk wani Allah ya bashi a yi haƙuri ga al'umma tashi hankali don Allah ko a duk wani Allah ya bashi a mm. haƙuri wannan shine abin da ya fi dacewa da mutanen al'umma amma dai kuna kallon da ake ba da sakamakon zaben a inda kuke ko eh muna kallo kuma muna fatan insha Allah mm. za a yi shi cikin kwanciyar hankali kuna tare da Uzairu my heart ba wani sami naka jihar Kaduna Najeriya to mun gode ma to bari mu je jihar Niger assalamu alaikum waya jihar Niger Wane ne a jihar Neja daga Minna kake kira ko kwanta gora ko ina? To, Naja ta tsinke ban san kuwa ne ne yake kira a Naja ba. Amma dai um, jama'a yanzu uh, mun buɗe layuka mu ne domin wannan harkar zaben da ke gudana a Najeriya muna so mu je daga ku 'yan Najeriya da kuma makwabtan Najeriya in an samu dama to an ce da yake Naja ba ta yi ba bari mu je Katsina waye a Katsina da ku. Hafizu kan jami'ar rediyo ba tsari jihar Katsina. Yakubu kace sunanka? Hafizu kan jami'ar rediyo ba tsari jihar Katsina. To barka da rana me za ka kake so mu sani game da abin da ke gudana wani da ake toya yanzu a Najeriya? Fata ya dai a yi gaskiya da gaskiya. Ya abubuwa suke a nan Katsina? a katsina lafiya da gaskiya akwai kwanciyar hankali nobel to ba da lato mun gode kwarai da gaske to bari mu je kwanta gora a jihar ne jiki da ku su ne suke kira dazu alhaji ali mutuwa sokoto kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Niger. injiniya shin wai cikin biyu wani kafi karfi injiniyancin ko kira a kila da injiniyanci duk ake muna haɗa su. <laughs> ba da laifin injiniya to me kake so kai mana magana yau. to zaɓe alhamdulillah mu kwanta gora mun yi zaɓe cikin ruwan sai lahiya lau kuma mun yi linkin ba mun yi linkin ba mun yi ruwan kuri'a sosai. to yi ruwan kuri'a kuna nan kuna jiran ya sakamako ko da ke na ji an ba da sakamakon na ji aiko. mun lunka so uku mun ba buhari kuri'a lunki uku mun a pdp. shi na ce an riga an faɗi hukumar zaɓe ta riga ta bayyana sakamako. mu a faɗi sakamakon na ji alhamdulillah. to amma dai komai lafiya lau a da kake ko ba wani ah, matsala. Ba ko na lahala kuma wanga zaben da aka yi Najeriya a lau za a yi shi ba wani matsala. Injiniya yadda kuma ba a yi Allah da. Yadda abubuwa yadda abubuwa suke tafiya daga sakamakon da kake gani haka kaza ta ko ka sa ko sun baka mamaki. A ni da ma haka ni zato ga sakamakon da yake kai haka ni zato ma tun kafin tun kahin ayi zaben na biyan Allah su zaben haka zai kasance. Kuma kashi mm. ya kasance haka sannan insha Allah lahiya lau za a yi shi ba matsala kuma na san mu kenan sanadan Buhari ne zai kara koma Allah da. yawan kuri da ake samu da shi buharin da atiku sun baka mamaki ko kuma abin da ka sa rai ke ba ba da mamaki tun ka ha ina wadi dan na ci atiku ba agon gulbi ne a a kar mai haka da kai kar ka tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya injiniya kai tsohon hannu ne wajen kira tsaya to yanzu ba za a same ta saboda bari kudin ba agon gulbi zai yi okay injiniya abin da nake so ina son ja kunnen ka kai tsohon hannu ne wajen kira mu ba ka san ba ma so a kira ana ana aibanta wani mutum muna ba da dama ne don mutane su yi magana da Allah ka dai yana kokarin aibanta kowa in dai ka kira ka faɗi abin da kake so kuma ina son duk mai sauraron mu da ke son kira kuma su dinga haka fili ne ake bayarwa don mutane su bayyana wannan ba wurin kamfen bane ko wurin sukar lamirin mutane so da Allah yana so nan gaba sai ka kiyaye ka ji ko mun gode da kiran da kai to bari mu je Portisco salamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana a na. Gamba kwashe su to malam Gamba kana lafiya ya kai shiru kwana biyu wallahi kwana biyu al'amarin ne ko siyasa nan ce ta rufe maka baki kana can cikin dazuzzuka kana ta abubuwa ah, cikin gari na ce ba ba daji ba to ba ne ba ne ba ne ba ni kan abin da ke gudana ra'ayina gaskiya zan yi zan yi gojar da jinjira a shugaban hukumar zaɓe ne mm. kuma da akwai gudunmawar kati na ɗari mm. bakwai da hamsin da zan tura masa a daidan karfi na kenan saboda ya jirtewa da yin kokartawa da daga cikin duk abubuwan da hukumar zaben ta yi daga cikin duk abubuwan da hukumar zaben ta yi a ƙarƙashin shugabancin shi wanda kake yabawa din me ya fi burge ka eh, wallahi da zaɓuɓɓukan da aka ce an kai ko ina mm. an samu an yi zaɓuɓɓukan nan cikin lafiya yanzu mu kaga nan yankin mu. gurare da yawa da na zaben nan ko satar baki ba a yi ba dan haka wallahi na yi murna na yi farin ciki na zaben da aka yi zaman cikin kwanciyar hankali da lamarin da aka zan ba wa magoya baya shawara don Allah don annabi Najeriya nan da yi muke hmm. kuma shugabannin nan sun ma sun ci sun gama ba tare za mu zauna da su da haka mu muke zaune tare talakawa tare muke tare muke cin abinci tare muke zuwa masallaci tare muke zuwa makabarta tare hmm. dan haka dan Allah yan uwana mu hakuri mu zauna duk wanda ya samu wannan zaɓe mu taya shi murna nemat du'a'i hmm. ya gama lafiya ya kuma aiki a talakawa da lafiya to mun gode malam gambo mun gode kwarai sai mun sake jin ka bari mu tsaya nan yobe har yanzu an ce akwai ne daga yobe ko alo alo na To ina mai ka daga ina ake kira? Daga Fataskun nake kira. Ok to duk yan Fataskun ɗin ne mai ka. A sunana Alhaji Adamu da Fataskun. To Alhaji Adamu barka da rana me me ra'ayin da kake so ka ga mana yau? Wallahi ni ra'ayina a gaskiyar magana shugaban hukumar zabe ya burge mu na yadda aka yi zaɓe an tantance ka kuma ka yi zaɓe a lokacin. Mm. Kuma kaga ya ba da damar cewa an yi zaɓe cikin sauƙi kuma da sauri. a to kaga wannan ya saba da wadda aka yi da sai an tantance ku ku tafi wani gu kuma ba ka samu damar dawa ka yi zaben ba amma a wannan lokacin hmm. wallahi za ka tantance ka a lokacin da ka da tana aiki sannan kuma ka yi zaɓe sannan kuma shi kenan kuma sai ka bari abu sai abin da Allah ya yi amma kuma wallahi ya burge mu shugaban hukumar zaɓe kuma an yi zaɓe lafiya an gama lafiya mu a nan yankin to mun ji daɗi kun ji daɗi malam adamu mun gode kwarai da gaske ah, amma amma bari mu je yanzu jihar kebbi waye kebbi kana magana da yusuf dogo ne kayan hansa kofar lakaji ga jihar kebbi najeriya malam yusuf barka da rana ya abubuwa suke a kebbi ne a kebe gaskiya mu muna cikin kwanciyar hankali a kebe daga ina kake kana ina a eh? cikin kebe yanzu kana ina daga ina ke mana magana a kebe yanzu ina cikin garin jiga jiga to madalla to abubuwa sun tafi da eh. kyau a nan jiga din eh? abubuwa sun tafi da kyau a jiga a abubuwa sun tafi sosai gaskiya lafiya lau muka yi zaɓe babu wani tashin hankali To ya babu wani tsangwama babu wani tashi hankali babu wani abin rigima. Ya kake a kalau muka yi a zabe. Ya kake ganin yadda abubuwa suke tafiya dangane da yadda ake bada sakamakon nan zuwa yanzu ya baka mamaki ko kuma abin da kazata ne yake faruwa. Gaskiya dama abin da ke faruwa yanzu abin da nake saurari nake gani. Mm. Gaskiya abin da nake sa ran in gani. Abin da nake sa ran. Abin da kazata ne yake faruwa ko. Eh, gaskiya kuma sannan ita hukumar zaɓe gaskiya a tsarin da ta yi na zaɓe wannan karin gaskiya a don ayaba mutane muna jinjina mata kwarai da gaske sai dai irin yan kurakuran da aka samu muna fatan nan zuwa gaba a samu gyara to ai ka san ce mutum ajizi ne kowa dan tara ne bai cika eh, goma mun eh, gode mun gode kwarai malam yusuf mun gode kwarai bari mu je mu sai koma yobe assalamu alaikum Assalamu alaikum mai magana Andraf kana gashiwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya Malam Aliyu Mustapha Sokoto barka da aiki. Kai eh, babban takwarana kana duniyar nan. Ina nan ranka daɗe a aiki a Amurka. Kai muna azumi mun ji wani kwana biyu ba mu ji muryarka kana lafiya. Lafiya lauran ka daɗe to mu zaɓi a jihar Yobe mun yi lafiya kuma mun gama lafiya dama duk abin da aka ce lafiya ita ke so a samu a duniya kuma sai da zama lafiya tattalin arziki zai habaka sai da zama lafiya za a samu ci mm, gaba da babban kira ga hukumar zaben najeriya in ka kula duk jihar da apc take da tasiri a nan ma za ta ga ta yi tasiri haka in pdp ne take da rinjaye a jiha za ta ga gun take take amma ina son a aikin su shawara ne ba lallai bane na bada dauka amma in muka ta bada shawarar mm. za a samu a yi to muna son ya kamata a ce ya kamata hukumar zaɓe ta ringa aikin ta tsakani da Allah ba ɗan jam'iyya mai mulki ba ɗan jam'iyya adawa har sauran ƙananan jam'iyyun a ringa yi musu adalci don kuma ta fannin haka talaka bai da wani yanci sai wannan ƙuri'a hausa suna cewa ƙuri'ar ka yancinta da ita za ka yaƙi shugaban da ya zalunce ta da ita za ka yi canji ta kawo abu to takwala na zan tsinke maka hanzari don lokacin mu yana tafiya dole mu yi sallama mun gode sai mun sake janka bari a gurgujen mu gani ko za mu iya ɗaukar ra'ayi guda daga adamawa waya adamawa adamawa abubakar kakana to mana abubakar kana da dakika talatin yi sauri ka ga abin ra'ayinka kuma abin da naka yana motsi da yawa me ra'ayinka eh, wallahi zaben nan ya yi kyau sosai mun ji daɗin zaben nan a yadda buhari ya to ina jin layin ma ya tsinke layin ya tsinke layin baya da kyau bari mai da kurin baba ya kuma muke je gabatar muku da abin da zamu yi na gaba ko to ba dalla yanzu kuma dai har yau za mu sake dawowa wurinka a ba mu labarai a takaice kai tsaye to eh, baka je son bari in huta bari in baka su <laughs> haka da a gurguje yanzu dai shugabannin kasashen amurka da koriya ta arewa wato donald trump da kuma kim jong-un duk sun na birnin hanoi na kasar vietnam inda suke shirin fara taron su na biyu domin ganin ko akwai da za su yi su cusa su shugabannin koriya ta arewa din ra'ayin su kawar da makamansu na nukiliya sannan wata kungiyar kasashe da ake kira lima group sun ce duk wani abu da ya samu jigon yan adawa na kasar venezuela wan wedo ba wanda za su zarga sai shugaban da ke ci wato yake kan karagan mulki a can venezuela din wato nicolas maduro a cikin sanarwar da suka bada a tare da suka yi a cikin birnin bogota jiya shugabannin da molosiya wannan kasashen guda goma sun ce wato sun yanke shawara kuma sana da matakai da za su dauka na shari'a da siyasa domin magance da abin da zai faru sannan ministan harkokin wajen iran muhammad jabar jalil kuma wanda shi shine jigon shimfiɗa yarjejeniya da manyan kasashen duniya kan batun makaman nukiliya na iran ya murabus to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na la'asariya sai kuma can da yamma za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen a madadin ali mustapha sokoto da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma sa'id hamdu ta shirya ta bada umarni da kuma patrick wanda ya zama injiniyanmu na wannan la'asariyan Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku amma sai a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa wanda ni da Daula Salim za mu kawo muku.